بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل yake cewa a tsagi na shida na ƙarshe a babu ya atul idafa mun yi ya atul idafa da alhamza ta biyo ta ko dai alhamza ta zama mai fataha shine karan farko tsagin farko ko mai kasara tsagi na biyu ko mai bamma tsagi na uku ko kuma eh, ya zama alfu ta'arif alfu wallam na hudu ko kuma alhamzatul wasl kadai na biyar kenan yanzu za mu je na shida wanda babu alhamzar kwata-kwata ba alhamza ba hamzatul wasili ba hamzatul qata'i ba hamzatul wasli ba komai sai dai ɗaya daga cikin harufan da suka yi ko un sa un jimun kaza kaza kaza Allah ji kan Imam Shafi'i Allah ya ramshe shi eh, shi ne na ƙarshe kamar wa mahyaya wa mamati qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ko kuma wa tahir baitiya li taifina kun ga lamun ne biyu wa tahir baitiya li taifina ko kuma aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani ko kuma waliya din eh, lakum dinukum waliya din ko wali din ko ya karanta wali din ko waliya din eh eh ya karanta wali din kuna ji da kyau ko shi yasa ya ce wa ma'a ghairi hamzin wa ma'a ghairi hamzin fi salasi na khulfuhum wa mahaya ya ji bil khulfi wal fatahu khuwila wa amma ulan wajhi wa baiti bi nuhi an liwan wa siwahu udda aslan li yuhfala wa ma shuraka'i min wara'i dawwanu walidini an hadin bi khulfi lahu al hula مماتي وأرضي صراط بن عامر وفي النمل مالي دم لمن راق نوفلا ولي نعجة إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة شيني ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي ثمان علا وظلة الثاني أنجلا وما تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاء إيه، فإن لم تؤمنوا لي fa'tazilu a gani wa ma tu'minu li yu'minu bi jawaya ibadi yasif wal hafu an shakirin dala wa fatahu wa li fiha li warshi muhafsihim wa ma fi yasin sakkin fatakmula in dai kai sukuni shikenan an cika komai lissafi ya imam shafi rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa a ghairi hamzin tare kuma da samun hamzatul ya'ul idafa ma a gairi hamzin babu alhamza tare da ita kwata-kwata ko dai hamzatul wasli ko hamzatul qata'i babu alhamza kwata-kwata wannan fi salasi na khulfuhum a wurare talatin ne malaman ƙira'a suka saba ma juna fi salasi na khulfuhum saɓanin ya zo a wurare talatin ne kullum saɓanin shine wanda ya karanta da fataha wannan ya karanta da ke shikenan in an ce da wani da wani sun karanta da school sauran fataha ne in an ce da wani da wani fataha to sauran sukuni a cikin su qurra'ul saba din nan in aka ce ɗaya ya karanta da school to ana nufin shida fataha in kuma aka ce ɗaya ya karanta da fataha to fa sauran sukuni shine ko muka ce shi wannan sabanin da aka samu ba saɓa ne irin na ahkam ba yawa da za a ce ai eh, wane a mazhaba kaza kaza ne amma a mazhaba kaza kaza ne wal ilmu inda Allah ni abin da na fi gani ya fi? daidai da hujja shine kaza kaza kaza a ba irin shi bane da wani ya karanta da fataha da wani ya karanta da da sukun duk yayi wannan sunan shi ikhtilafu tanawwu sunan shi ikhtilafu tanawwu ikhtilafu qira'at istilafu ne na tanawwu in mutum yayi da wannan yayi in mutum yayi da wannan yayi eh ba bambanci ba bambanci lara qur'ani ya karanta sai dai wasu suna tahriri kaɗan su ce kamar wanda ya karanta maliki da maliki mai maliki yana da harufa uku mai maliki yana da harufa mai maliki yana da harufa hudu mai maliki yana da harufa uku sai su shiga tana wani yana da talatin wani yana da arba'in wani yana talatin amma shi wannan makabul ne inda ƙurra shi ne ba yana cikin abin da eh yana cikin abin da ake magana kan abu ja'far muhammad ibn jarir tabari ce yana rinjaya da wata kirar akan wata kirar wa ma ghairi hamzin fi na khulfuhum wuri na farko wa mahyaya ji warshu wa mahayaya ji ah, bilkhulfi walfatahu fatahu khuwila wa mahayaya ji bilkhulfi wal fatahu abu na farko yanzu ina kalma qur'aniya mahayaya ina tarjama ji ma'ana malami mai karatu shine tarjama jimun da huwira da kha'un ina hukunci al-fatihu kun lura da kyau al kenan waɗanda ike yanzu waɗannan bayanan duk zai faɗa mana masu fataha ne kuna jina da kyau tunda ya ce wal fatihu huwila duk zai faɗa mana masu fataha wanda ishuru a kaifa sukun dan in ya faɗi sukun to yana nufin wanda yi shiru a kansu fataha to tunda ya ce wal fatahu khuwila ya nuna sun karanta da fataha kenan ya ce wa mahayaya ji mahayaya jimun ya karanta jimun shine warshu a bac kenan ko ya karanta da fataha tunda can ya ce wal fatahu a baitin da ya ce wal fatahu yanzu warshu ya karanta da fataha qalun fa da sukun warshu da ya karanta da fataha ya karanta ne bil yana da fuska biyu ko fataha ko sukun shi karan kanshi warshu din yana da fataha yana da sukun e eh, in ya karanta da fataha ya zama mahyaya in ya karanta da da sukun ya zama mahaya ya zama abin nan madda abin nan eh, ja wal huwila dukkan sauran ƙorra sun karanta da fataha ne daman in an cire nafi'u ne ake karanta karantawa da me kha'un kha'un daman shine kowa ma a da dukkan ƙorra in banda nafi' to kun ga yanzu a nafi' din warshi ne yake da fuska biyu ƙalun ma yana sukun ne kullum da ke ko ƙalun yana sukunni kenan sauran suna fuska ta sukun da warshi ike da ita shi yasa aka ware shi daban in ba haka ba da duk qura'u saba kenan suna fataha akan kalmar wacce kalma mahyayi akan kalmar mahayaya kenan kalmar mahayaya warshi kada yake da fuska biyu ko sukun ko fataha amma kalun da sauran su duk fataha suke da ita duk fataha suke da ita a yawunta biyu ta mahayaya دف فتحة شيء أها فتحة والفتح خولة هنا في السنة مح مح مح ياي بقى يو الإضافة كم بقى أجا يو الإضافة ده وان إيه كل ورد جو قلت وان الكلمة ويا كان تاد السكون ويا كان تاد فتح إذا وان جاول ده mala ya ce wal fatahu huwila wanda suka karanta da fataha su ne ha'un jami'ul ƙurra ma'a da nafi'a dukkan ƙura guda bakwai in dai ban da nafi'u su ake nufi da ha'u kenan dukkan ƙura sun karanta da ne fataha saurawa saura nafi'u shi ya karanta da ni kenan da su sai malam ya ce mana wal mahayayaji maimakon nafi'u kamil sai ce mana ji warsu kenan kun da ke ko sai ce bilhulfi ji bilhulfi warshu yana da fuska biyu ko dai ya yi fataha ko ya yi skul kun fahimci magana ta da ke ko ya nuna kenan da kalun ɗaya da sauran ƙurra guda shida duk sun karanta da fataha ne ƙaunar wahida warshu yake da ƙauli guda biyu ko ya yi skul ko ya yi fatiha a kalmar mahyaya cikin talatin saura wa an ma'ulan wa eh? eh ya karanta da school mahyaya eh na yanzu za a huce ne ai a eh. ah, ah, ai da mun fuska ɗaya muke tafiya da karatun duka fuskar da mutum ya ɗauka ɗaya ita zai yi sai in ya gama sai ya sake maimaita ai akwai fuskoki da yawa da wanne ke karanta <laughs> <laughs> <laughs> وعما علا أيا إيه علا وجهي وبيتي بنوح وعما علا وجهي وبيتي بنوح عن لي وسواه عد أصلا ليحفله هنا كلمة قرآنية وبيتي بنوح wa baiti dino yawwa an yi kaidi kenan ba mutsalak ba wali man dakhala baitiya mu'minan wali man dakhala baitiya banda wa tahir baitiya li taifina wal-qa'imina wa ruk'i sujud kuwa tahir baitiya li taifina wal-qa'imin da na bakara da na hajji isa yace bi nuhin subhanallah ya ce amma amma wa kenan nafi'u wa abdullahi bin amir ulan ainun hafs kenan da nafi'u da abdullahi bin amir biyu kenan da hafs sun karanta wajihi da wajihiya baiti da baitiya kuma ya fuskoki biyu sun karanta wajihi da wajihiya maimakon su ce wajihi sai suka ce wajihiya maimakon su ce baiti sai suka karanta baitiya wa amma ulan wajihi wa baiti bi nuhi eh, asalamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an ko da kuma cikin suratul an'am inni wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard sune wajhi din inni wajhatu wajhiya lillazi da kuma asalamtu wajhi lillahi wa man ittaba'an sai wa baiti bi nuhi an wa baiti bin a eh, wajihi ai an kammala kalmar ah, wa amma ulan wajihi wa amma ulan wajihi amma ulan sun karanta wajihi da wajihiya ma'ana hafsun da ibn amirin da nafi sun karanta wajihiya wawun faisul ne وما تنقضي آتيك بالواي فيصلا سيتي وبيتي بنوح اللوان وبيتي بنوح binuhin an liwan, eh, wa baiti da kuma baiti na cikin suratul nuh wali man da dakhala baitiya mu'minan kulura wali man da dakhala baitiya mu'minan mimun ce ta biyo ya din nan kuma in ni wajhatu wajhi wawun ne ya biyo kullum yanzu mun samu kalma nawa kenan eh lamun mun samu kalma uku kenan mahyai da wajhi da baiti baiti ta suratu nuhin an liwan an liwan hafsu da da hisham hisham ko ibnu zakawan shine lamun kenan waɗanda ba su ba duka sauran sun yi wa sun yi school kenan da shi'uba kullum da kyau dan uwan habs kenan da ibn zakawan dan uwan hisham da nafi'u da ibn kafir da abu amr al-basri da abdullahi ibn amir ashami da hamza da kisa'i duk sun karanta da school waliman da khala baiti walil mu'minina wal mu'minat su kuma sai wanda kala baitiya wasiwahu wanda ba na suratu nuhin ba fa ai baiti din yana da yawa tunda yanzu na suratu nuhin ne aka ce aka ce mana aka kayyade da hafsun da da hisham to wasiwahu wanda ba na suratu nuhin ba udda aslan liyuhfala udda ainun hafs yana nan aslan nafi lihfala hisham waɗancan ɗin da wa aka shigo da shi yanzu nafi nafi aka shigo da shi cikin lissafi su suka karanta wa tahir bai ce litta'ifina wal akifina ko wa tahir bai ce litta'ifina wal qa'imina kun ga baitiya litta'ifina baitiya litta'ifina wal qa'imina kenan sauran sun karanta baiti duk waɗannan da muke karanta sun karanta da fataha ne saboda mai saboda ya ce wal fatahu a can sama yawwa da hafsu da hisham duk baiti na ƙur'ani suna karantawa ne da baitiya yawwa shigowar nafe kun ga abin da zai nuna muku riwaya kenan kullum wallahi ka malaman suke gaya mana mana karatun nan shi zai nuna maka riwaya kenan ya karanta a can kaza a nan kaza dan ka lura ba kiyasi bane dan da kiyasi ne cewar tunda an karanta bai ɗaya duka ne amma sai ga nafsu Shehu nafsu an karanta nan amma kuma nan ba haka ba wa ma shuraka'i min wara'i dawwanu wa ma shuraka'i min wara'i dawwanu aina shuraka'i qalu azannaka aina shuraka'i qalu yanzu kun ga mana da ya'ul eh, idafa ita ce yi din sai kuma qalu me ya biyo ta qafun wannan kenan sai kuma min wara'i wa inni khiftu mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akra kun ga min wara'i wa duk kullu rababu babu alhamza a ciki to sai malam ya ce waɗannan kalmomi guda biyu da shuraka'i da min wara'i dawwalu abdullahi bin kasirin ya yi musu fataha sai ya karanta aina shuraka'i ya qalu azannaka ko kuma wa'in ne khiftul mawaliya min wara'iya wa'in ne khiftul mawaliya min wara'iya kullu rako wa'in ne khiftul mawaliya min wara'iya wa kanat mar'ati ata وليديني عن هادم عن هادم بخلف له الحلى وليديني نصورة الكافرون لكم دينكم وليدين ايه, <laughs> إيه. آه، ولي دين عن هادي an habs kenan ko hadin bi khulfin walidin an habs kenan ya karanta waliyadin ƙaulan wahidan ƙaulan wahidan a hadin bi khulfin wa kenan ya karanta da fuska biyu ko walidin ko waliyadin lahu hisham alhula alhamza nafi duk sun karanta da waliyadin ƙaulan wahidan kenan yanzu anan da haus da bazzi da nafi da da hisham duk sun karanta da da fataha bazzi ne ya karanta ko fataha ko ko sukun a kalma ta waliyadi mamati ata ardi sirat ibn amir mamati ata mamati ata shikenan mamati kenan ko qulinna salati wa mamatiya kun lura da ke ko mamaci ta mamaci nafi ya karanta da fata sai ya karanta mamatiya tunda mun ce nafi ya shafi qalun da warshu arzi sirati arzi sirati ibnu amir yau kenan ga suna e eh, ina arzi wasi'atun sai ce ina arziya ina ardiya wasi'atun wa anna hadha sirati mustaqiman sai karanta wa anna hadha siratiya mustaqiman wa kenan gashi nan ma da sunan shi ibn amir ya nuna sauran guda shida fa sun karanta da school sun karanta ah, ah, inna ardi wasi'a ko kuma wa anna hadha sirati mustaqima wa fi namli mali wa fi namli a cikin namli kuma akwai maliya la aral huda huda am kana min al ghaibin eh ko ba shi bane wa fi namli mali la aral huda huda to mali la aral huda huda maliya la aral huda huda shine maganar su a suka karanta da mali dum liman raqa naufala ibn kasir liman da hisham da aliyu kisa'i da asim duk sun karanta da fataha eh ku lura duk masu fataha ake fada saboda can ya ce wal fatahu yawwa yanzu kenan habs ya karanta maliya la'ar alhuda-huda shu'uba fa sai a ce ya kara ibe ruwa ya ce shu'uba <laughs> maliya la'ar alhuda-huda kisa'i mun ce kisa ya shafi abul haris da duri an kisa'i duka maliya la'ar al-huda huda an faɗi ibnu kasirin maliya la'ar al-huda huda iqra bi nafi bi qalun mali la'ar al-huda huda iqra bi warsh mali la'ar al-huda huda iqra bi abi amr bi duri an abi amr al-basri mali la'ar al-huda huda shine wali na ajatun eh nan eh? ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa waɗannan uku kenan waɗannan dum liman raqa naufala suwai su da fataha ne duk waɗanda muka faɗa da fataha ne waɗanda ba a faɗa ba da sukun dan ba ya shafa dawa ma kana za tu din fa inni bi zuddihi ghaniyun fazahin biz zakai fazahin biz zakai li tafdula kamaddin wa isbatin wa fatain wa mudghamin wa hamzin wa naqlin wa ikhtilasin ta'assala <laughs> wali na ajatun mun zo ga faɗin Allah ta'ala da ya ce waliya na ajatun wahida a suratul sarko sannan wa ma kana li sai ya ce ma kana li wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'utukum suratu ibrahim kenan wa ma kana li alaikum ga aini ne ya biyo shi ba hamza ba ko ma kana li min ilmin dan ya ce wali na ajatun ma kana li isnaini ma kana li guda biyu ma kana li guda biyu guda ɗaya a cikin suratu ibrahim wa ma kana liya alaikum min sultanin sannan ɗaya a cikin suratu sad ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la iz yahtasimun nawa na muka samu a'a yanzu mun samu li na ajatun ko li na ajatun ɗaya a wannan baitin ma kana li ma kana li guda biyu uku kenan ma ma'i tare da ma'i samanin guda takwas eh guda gashi nan samanin guda takwas eh ma ma'i fa arsil ma'iya bani isra'il kun ga bawon ce ta biyu haza zikirun zikiru man ma'i wa zikiru man qabli aga zikiru man ma'i kenan sai kuma inna ma'iya rabbi sai hadi amma fa ya ce wa zullatu sani jina. wa zulla suratu shu'ara ita ce a zulla eh ita ce a zulla ba ita ce ake da mu zulla ba <laughs> eh ban ji ba a'a to ba na taɓa bada aiki na ce a rubuto sunayen surori ba da imamu shatibi ya faɗa da waye ya faɗa aka haka haka aka haka haka aka ɓatar da aikin kuna ji na samani ulan guda takwas ne wa zullatu sani suratu shu'ara na biyu anjila da habs da warshu sun karanta da fataha maimaita ma'i ma'i na suratun shu'ara akwai na biyu na farko a hafsu ne shi kadai Don duk waɗannan da muka ambata waliya na ajatun ma kana le isneni ma ma'i samanin ma'i guda takwas ula duk hafsu ya karanta su da fataha yanzu muna da wali na ajatun guda ɗaya mana da ma kana li guda biyu mana da ma'i guda takwas no kenan goma sha ɗaya eh goma sha ɗaya duka hafs ya karanta su da fataha ya nuna sauran fa da sukun wa zullatu sani suratu shu'ara ita ce yawmul zulla ita ce zulla sani wuri na biyu anjila ainun shine hafs jimun shine warshu kenan warshi ya biyo hafs a a suratul wuri na biyu ya ka shi kadai warshi ne ya ƙaru nan yace ce wuri na farko fa arsil ma'iya bani isra'il suratul araf wuri na biyu walan tuqatilu ma'iya aduwa wuri na uku ma'iya sabara guda uku cikin tsoratar kafi guda uku cikin tsoratar kafi sun zama nauke nan shida fa’ar silhu mai iya ridan a yi ridan na fi ne karanta ridan ridan nauke nan bakwai kenan ko wa jini wa man iya minal mu'minin nauke nan to wannan wa jini wa man iya minal mu'minin shine hafsa warshu ya biyo hafsa kenan ma'i samani din guda takwas din kun lura da ke ko guda takwas din a na takwas din na biyun cikin suratul shu'ara shine suka karanta tare da warshu idan eh, da duk hausa yake karanta inda aka karanta shine wa najini wa man ma'iya minal mu'minin cikin suratul shu'ara shine warshu ya karanta wa najini wa najjini wa man ma'iya hafs ya karanta da fataha tare da warshu da fataha wa mamma'iya maimaita muna magana ne akan ma'iya guda takwas a cikin ƙur'ani hafsu gaba ɗaya ya yi ma yawon ɗin fataha ya karanta ma'iya sauran sun karanta ma'i ma'i ma'i ma'i suka karanta duk ma'i aka karanta da shu'uba da duk sauran mutane shirin duk sun karanta ma'i ma'i ina galantar tafi a ma'i sabara ma'i sabara da karanta in ban da wuri na biyu a cikin suratul shu'ara wuri na biyu a cikin suratul shu'ara warshi shi ma ya karanta da fataha ken tare da hafs kenan sauran warshi ya karanta da sukur kun ga abin da muke faɗa ga su guda takwas warshi ya karanta ɗaya da fataha ya ce ma'iya sauran ya karanta da sukur bakwai don ya nuna muke haka ya ruwaito shi ba eh, shi ma na wajirin kansa ne sai dai yana da turuk laha turukun ana sanara fa na wara a ah, lahun turukun ne ko a'a laha turukun ban ji ba laha turukun an hasa sanara fa na wara sawa da duja farraqa jala shine ibn jazari ya kawo a cikin durra ya ce tsorok ɗin sun fi dubu sun ta sama dubu ah, to yi nan ba mun karanta mahayaya da bi ba warshe yana da fuska biyu ta shi eh tsorok ɗin wane zuwa warshu ya karanta da sukun tsorok ɗin wane zuwa kaza Eh? zuha alfin ba an ji ibn jazari a cikin tsayiba sun ta san majuna isa za ki ji ana cewa tariku shatubiya tarikatun nashar tariku tsayiba abin nan tariku ga sunan dai turuk da yawa wa ma a tu'minu li idan mun samu tu'minu li kun lura da ko wa in lam tu'minu li fa atazilun kenan akwai wanda ya garanta wa in lam tu'minu li fa atazilun ma wa ma tu'minu li yu'minu bi yu'minu bi wal yu'minu bi la'allahum yarshudun yu'minu bi ja zo ko ja'a ja ya zo manawar shi ya karanta waɗannan da fata ya karanta wa illam tu'minu liya fa'tazilun hakan nan ya karanta wal yu'minu biya la'allahum yarshidu wa ya ibadiya sif wa ya ibadiya sif ya ibadiya na cikin suratu zuhuruf ƙul ya ibadi la khawfun alaikum ta shi hafsa ma ya karanta ya ibadi la khawfun alaikum yawon din ma babu ita ya ibadi la khawfun alaikum imamu shatibi sai kawo wannan baitin dab da baitin ya atu zawaid dab dan yanzu muna magana ne akan ya'ul idafa shi a mushaf abin nan ko in ce a ruwaye shu'uba ya karanta ya ibadiya Wal hafu share yawon ɗin an sha kirin dala shi hafs ba shi ma da yawon din balle a mata fata ko shakirin hamza da kisa'i dala abdullahi ibn kasir duk ba su ma da yawon ɗin kenan su suna karantawa ne kawai ya ibadi la khawfun alaikum kenan su ba masa cikin lissafi ba batun sukun ko ba sukun ba yanzu waɗanda ba waɗannan ba kamar su nafe nafe yana karanta ya ibadi la khawfun alaikum ya ibadi saboda muka sa nafi yana karanta haka saboda ba a faɗa ba a faɗe cikin masu sharewa ba sannan kuma shu'uba kadai aka ce yana fataha shu'uba kadai cikin masu tabbatarwa shu'uba kadai ne yake fataha kenan duk sauran suna sukun sauran kuwa akwai akwai nafi akwai abu amurin basari duk suna karanta ya ibadi wa fatahu wali fiha liwarshin wa habsihim wali wa fatahu wali fiha fiha ma'aribu ukhra shine wali fiha ay wali fiha ma'aribu ukhra liwarshin wa habsuhum habs warshu da habsu kade suke karantawa wali fiha ma'aribu ukhra sauran duk suna karantawa ne wali fiha ku lura da kyau wali fiha ma'aribu ukhra wa fati'u da yin fataha na wali fiha ai waliya fiha ma'aribu ukhra kun ga can yace wali dini yawa nan kuma yace wali fiha yana address din kowace ce can aikin ga can da yace wali fiha wali wali dini sai yace an hadin bi khulfi lahu nan kuma da yace ah, wa fatu wali fiha li warshi wa hafsihim warshu da hafs kadai suke mai fata su ce waliya fiha ma'arif ukhra kenan da qalun da sauran disukun wali fiha ma'arif ukhra sai ce iqra sai ce iqra bi abul haris ce wali fiha eh shi sai ga an nado maka wani sai ga abin jingirin haka yake mutum bai karanta abin ba haka yake na'am wa ma kana liya ko wa ma kana liya fi yasira da sakkin fatakmula wa mali ke ba wa ma kana ni wa mali wa mali fi yasina wa mali a cikin suratu yasin wa maliya la a'budu kenan ko wa maliya la a'budu sakkin kame sukun ka karanta ya kenan wa mali fatakmula fa'un shine hamza shi kadai ya karanta wa mali duk sauran bakwai shida sun karanta wa maliya ka sai a ce ki karanta wa maliya da da bazzi wa maliya ne wa maliya ne eh sai dai kawai za ki yi ja biyu ne a tun da an karanta da fata ma ba madda daman mai sukun ne yake batun madda Allah ta'ala ya amfana da mu baki da makirga guda talatin din wa mahayaya wajihi baiti binuhin uku siwahu a'a yanzu mun samu uku ko siwahu muna da baiti li ta'ifina wal akifina hudu kenan muna da baiti li ta'ifina wal qa'imina biyar kenan ko sai shuraka'i min wara'i walidini mamati tara kenan ko ardi e eh, kalma qur'aniya ardi goma shirati sha ɗaya maliya la'aral huda-huda sha biyu wali na ajatun sha uku maka na lifineni sha hudu sha biyar kullum da ke ko ma'isa samanin ashirin da uku kenan wa ma tu'minu li yu'minu bi ya ibadi wali fiha wa ma kan uh, wa maliya bi sun bata hannu Thank you. a'a a'a a'a a'a no muka samu wajihi muna da asalamtu wajihiya lillahi na suratu al-imran muna da inni wajatu wajihiya wajihi guda biyu muke da shi na suratul an'am da na suratul al-imran alhamdulillahi rabbil alamin Allah ta'ala ya amfanar da mu Allah ta'ala ya amfanar da mu idan Allah ta'ala ya kai mu mako mai zuwa kuma sai ya atu zawai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fiik